Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dadal da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Salamu alaikum kuma barkanku da hantsi. A cikin wannan shiri za ku ji maimaitawar ciki da gaskiya. To amma kafin ku ji wannan shirin sai kun ji roƙon taimakon fiye da dala biliyan biyu da ƙungiyar lafiya ta nema domin tunƙarar rikicin harkokin kiwon lafiya da ke ƙara yin kamari a ƙasashen Siriya da Yamal da Iraq da kuma wasu ƙasashen. Akwai sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun Arewacin Najeriya da kuma ra'ayin ku masu sauraron mu. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga cikakkun labarai mai karantawa Grace Alheri Abdu. Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya na cimma wani babban burin da ɗaliban makarantar sakandare kalilan ke cimma wato samun a ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka da ake kira Ivy League An ba Augusta wa na wadda iyayenta suka ƙaura zuwa Amurka daga Najeriya daga nan ɗaya ga watan Mayu ta zaɓi makarantar da take so ta tafi daga cikin fitattun jami'o'in Amurkan. Bara wani ɗalibi haifafan Najeriya HALO Eke ya zaɓi zuwa jami'a Yale bayan da aka ɗauke shi a duka fitattun jami'o'in takwas. Duka ɗaliban biyu dai sun yi karatu ne a makarantar sakandare ta Elmore Memorial da ke birnin New York. an kuma ɗauki wa manzunna a waɗansu ƙarin jami'o'i hudu da ta nemi shiga da suka haɗa da jami'ar John Hopkins, jami'ar fasaha ta Massachusetts, jami'ar New York da ake kira NYU da kuma makarantar fasaha ta Rosella. zunna ta shaida wata tashar talabijin cewa ko da yake an haife ni a nan Amurka, na ziyarci Najeriya a lokuta da dama. na kuma ga 'yan uwana da ba su da irin wannan damar da na samu saboda haka dukan abin da na yi zan tabbata ya ɗaga mutuncin najeriya kotun bin kadin manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta yi watsi da tuhume-tuhume da aka yi wa mataimakin shugaban ƙasar kenya william ruto da ake zargi da laifin gallazawa bil'adama jiya talata kotun icc ta ce alkalai biyu daga cikin uku sun hada wato sun kada kuri'a amincewa da yin watsi da karar da aka kai ruto da wanda ake tuhumar su tare joshua asafran an dora wa ruto alhakin kisan kai da tilastawa al'umma kaura da kuma gasawa jama'a kuba yayin tashin hankali a shekara ta 2007 da 2008 da suka biyo bayan zaben da aka gudanar a kasar. an kuma zargi sang shugaban wata tashar gidan talabijin wato ta rediyo da aikata irin wannan laifi an kashe kimanin 'yan kasar kenya 1,100 a rikicin kabilanci na tsawon mako guda da ya biyo bayan zaben an kuma zargi shugaban kasar kenya uhuru kenyatta da taka rawa a kitsa tashin hankalin aka kuma tuhume shi da laifuka biyar na gallazawa bil'adama adama a watan maris shekara ta 2015 kotun shari'anta manyan laifukan ta ƙasa da ƙasa ta yi fatali da ƙarar bayan da masu shigar da ƙara a kotun suka janye sabili da rashin ƙwararrun shaidu masu rajin kare hakkin bil'adama suna zargin gwamnatin ƙasar kenya da rashin ba masu shigar da ƙara haɗin kai da kuma tsorata shaidun to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An ba masu neman jam'iyyansu su tsaye da su takarar shugabancin Amurka Ted Cruz na jam'iyyar Republican da kuma bani Sanders na jam'iyyar Democrat rata a takarar. To sai dai dukansu sun samu nasara mai mahimmanci a zaben tsaye da ɗan takara da aka gudanar jiya talata a jihar Wisconsin da ke arewacin Amurka. Cruz ya doke Donald Trump da maki goma sha biyar kamar yadda sakamakon ya nuna. wanda Cruz ya bayyana a matsayin nasarar sauya akala da kuma kiran haɗin kai ga Amurka. Sanders mai wakiltar jihar Vermont a majalisar dattijai kuma ya doke Clinton da kashi 55 cikin 100 a zaben da aka gudana a Wisconsin din. Yanzu dai ya lashe jihohi shida daga cikin bakwai da aka gudanar da zaɓe a baya-bayan nan ya kuma shaidawa magoya baya a Wyoming da za su gudanar da nasa zaben ranar Asabar cewa kamfen ɗinsa fa ya kankama. Firaministan Ireland ya yi murabus jiya Talata sakamakon gagarumar zanga-zanga da ta biyo bayan tonon sililin da aka buga wanda ya nuna cewa ya zuba jari a kasashen ƙetare da nufin ɓadda sawun abin da ya mallaka. Jiya shugaban ƙasa Olaf Ragnar Crimson wanda ya katsa ziyarar da ya kawo nan Amurka ya koma gida ya ƙi amincewa da buƙatar da Firaministan sigmundu david gunlogson ya gabatar na nema a rushe gwamnatin kana majalisa ta nemi gudanar da zaɓe kafin cikar wa'adin mulkin su bayan rahoton fallasan da aka buga da lakabi panama papers Prime Minister ya fuskanci matsin lamba na neman yayi murabus daga dubban masu zanga-zanga tun da aka fitar da rahoton da ya nuna shi da matarsa sun kafa wani kamfani tare da taimakon wani kamfanin lauyoyin Panama da ke da alhakin tonon sililin ya kuma musanta aikata ba daidai ba ya ce an biya haraji da ya kamata labaran duniya kuka gama je daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da rahoton cewa fiye da mutane miliyan 120 suna gudanar da rayuwa a ƙasashen da suke fama da rikici, a saboda haka take riƙon samun taimakon fiye da dala biliyan biyu domin tunkarar rikicin harkokin kiwon lafiya da ke ƙara yin ƙamari. Wakiliyar muryar Amurka a Geneva, ƙasar Switzerland, Lisa Shanlin ta aiko da rahoton cewa Ƙungiyar Lafiya ta Duniya tana niyyar baiwa mutane miliyan 87 a fiye da ƙasashe 30 taimako. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce an fi buƙatar taimakon gaggawa a ƙasashen Siriya da Yamal da kuma Iraq. Rick Brennan shine daraktan shirin ba da taimakon gaggawa da ayyukan jin kai na ƙungiyar lafiya ta duniya ga kuma abin da ya ce. The number of people in need, incredible devastation that those events have had on the health sector. Rick Brennan ya ce mummunar bannar da rikice-rikice suke wa harkokin kiwon lafiya sun hada hada lalacewar harkokin kiwon lafiya da shirye-shiryen bayar da allurar rigakafi da kuma hasarar jami'an kiwon lafiya ko kuma likitoci. Waɗannan matsaloli ba za su kaunan da nan ba, a saboda haka tilas a tunanin yadda za a taimaka. Kafin ku ji maimaita a ciki da gaskiya a ci gaba da shakatawa da wannan waka. Gwamnan Kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne ga maimaitawar ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar. Mm -hmm. Jama'a salamu alaikum. A yau tafe muke da kyakkyawan labari. A ranar 11 ga watan Janairun wannan shekara, mun fara gabatar muku da shiri akan yadda ake danna haƙƙin 'yan arewacin Najeriya a rundunar 'yan sandan ƙasar. Da yadda Speto General Solomon Arashe da shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda tsohon Speto Janar Mike Okiro suke cin karensu babu babbaka. wajen yin ƙarin girma ko sauyin wurin aiki ma 'yan sanda yadda suka ga dama ba tare da bin tsarin aikin 'yan sanda ba wato yin amfani da matsayin ɗan sanda da kuma cancantarsa. Idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan Najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi speto janar din har zuwa ga masu mukaman CSP ko kuma chief superintendent. Kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. a wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kam ɗinsu 'yan yankin arewacin najeriya ne to da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su je domin kuwa an fara samun sabon salo su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin kamar yadda na ce an fara ne domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko dcp da farko mutane biyar hudu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Legas, waɗanda suka haɗa da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa da Olushola Babajide David daga karamar hukumar Ikorodu a jihar Lagos, sai Titus Simba Lamurde daga karamar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Cika Abubakar Mai Damma daga karamar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga karamar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an ba su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda goma na mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni waɗannan kuwa sun haɗa da mr ero oga daga ƙaramar hukumar oju a jihar benue da yunana y babas daga ƙaramar hukumar tafa balewa a jihar bauchi da ɗan malam muhammad daga ƙaramar hukumar katsina a jihar katsina sai mu'azu zubairu halliru daga karamar hukumar dukko a jihar gombe sai rabi'u yusuf daga karamar hukumar wukari jihar taraba sai sanusi yanma lemu daga karamar hukumar bako a jihar naija sai ahmed ilyasu daga karamar hukumar kaduna a jihar kaduna sai isyaku muktar garko daga garko a jihar kano sai muhammad uba daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga Majalisar Karamar Hukumar Funtuwa a jihar Katsina. To a bayan waɗannan kuma akwai wasu jami'an 'yan sanda guda shida masu mukaman DCP da ake shirin ba mukaman kwamishinonin 'yan sanda waɗanda su ne suke kan gaba yanzu haka a wannan layi. Dukkansu guda shidan 'yan arewacin Najeriya ne, hudu daga jihar Kebbi, guda daga jihar Taraba, guda ɗaya kuma daga jihar katsina to amma a yayin da wannan ke faruwa wasu ƙarin jami'an 'yan sanda su kimanin 900 masu mukamai asp sun kai kukansu ga hukumomi kan yadda aka yi magudi wajen ƙarin girma a ɓangaren su zuwa ga mukaman dsp inda wasu ma aka ninka musu ƙarin girman zuwa mukaman sufuritanda musamman waɗannan 'yan sanda su 900 sun zargi wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda mai kula da ladabtarwa acp jonathan toworo da laifin musguna musu har ma wai sun ciyayi yayi alwashin cewa muddin yana kan wannan kujera tasa waɗannan jami'ai ba za su samu ƙarin girma ba idan an tuna a wani shirin shirinmu kan wannan batun akwai jami'in 'yan sandan da ya faɗa mana cewar danniya da nuna son kai ba su ne kaɗai matsalolin da rundunar 'yan sanda ta najeriya take fuskanta a yanzu ba wato ita hukumar 'yan sanda ita take tura al'amura na promotion da su hukumar kula da al'amuran ɗan sanda eh ita take shirya wa magana promotion ce ta tura musu mm, ce wani da wani wani da wani da wani a qualified a promotion sun cancanta sun cancanta yawwa mm. to amma amma a yanda ake ciki yanzu kawo bakin su da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda eh. da kuma rundunar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ya bada mutane ya ce a promotion din su shi ma aidi shi ma aidin sai ya dauko ya bayar ce a promotion su da haka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran yan sanda ne a gaban su gaskiya yanzu da da na shugaban kasa yanzu kai kira ga shi da zai tambaye kai ya kake ganin wacce ya kake ganin za a ba gyara wannan al'amuran me za ka gama shugabanci wato warware matsala yake na kasansa idan na kasance suna da matsala kuma kai kace ke shugaba ne to sai ke fatan Allah ya baka hikimar da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na kasa kai ba wa'annan eh, su shugabannin mai yan sana za su iya creating wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum babu wurare babu gurbin da za a shiga ga ofis din da Najeriya yake yake nufi CSP a promotion ina zuwa assistant commissioner of police mm. ko ina SP ah, ko ina ACP a promotion ina zuwa DC mm. sai a ce babu ofis din da za a kai ka ya kai kai na an promote promotion kai na ofis da za a saka hmm. a to wani ai ba laifi na bane ku za ku creation ofis da za ku bani su za su kirkiro eh su za su kirkiro doka ta ba su dama kenan za su iya zuwa ko doka akwai doka za a iya canja ta hmm. zai iya gyarawa zai iya gyarawa a creating offices ai ai ai wancan aikin yayi ai ya creating more offices kuma aka samu vacancies kuma ya promote mutane ya ƙara yan nan girma hmm. so muna fata dai gwamnati za ta yi fulfilling akan wannan aikin domin yayi wannan abubuwan da haka kana ganin kenan abu ne mai sauƙin a ƙirƙiro gurabe wallahi aka kare tun gurabe na ganin kashi tamanin daga cikin matsala ta kauce ta ta ba ba babu ita to amma kuma akwai batun eh, kamar saka wani san zuciya kila na ma wa za a ciyar gaba ba ka ganin ko da an samu gurabe misali an samar da guraben ba ka ganin wannan kuma zai zama matsala ga waye zai zama ya tun da kamar yanzu da kake ba misali cewa shugaban hukumar 'yan sanda da shi IG ne kawai suke misalan abubuwan tsakanin su. Gaskiya kuma sai an sa ido a wannan sai an sa ido sai an sa shugabanni na gari gaskiya wanda za su aka tabbatar da adalcinsu aka tabbatar su mutane masu adalci ne in ba ka ba kowane gyara aka yi ma wannan sauran zai shigo ciki. kuma an kirkiro gurabe. wurin da gaske wurin postin na mutane yanzu haka har yanzu ba ba za a sun ɗinka wuri ba sai ka san wani. a wuraren da ba za ka gaba sai for men indicated only sai wanda aka sani sai wanda aka sani kasan wani wallahi in baka san wani wallahi ba za ka yi kama ko ka cancanta ko ka cancanta ko kana ba kwazo ko mai kwazon ka in ka ganta kana da kwazo wato wanda yake wanda yake masa abin da suke so kawai magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazon yan sanda batun shi gaba ne kawai in aka magance kuma shi kilin ko kuma akwai wasu al'amura da kake ganin cewa suna ci muku a ƙwarya su ma suna buƙatar kulawa na shi dai babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi akwai matsalolin da suka shafe shi yanzu alal misali duk police station da ka sani shine basic unit na polisin yanzu a Najeriya to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce dubu arba'in a wata uku a sai mai kamar babban caji ofis na abin local government da muka saba gani duk wanda ka sani da police station da ka sani standard police station mm-hmm. wallahi ba a ba su shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da wayannan kudaden wannan dubu arba'in ta me dubu arba'in ne ko in ya dan dala ya zama dubu arba'in da biyar ko dubu hamsin ko kasa ko dubu talatin duk wata uku ba kai a ciki zaka sayo motocin patrol na police mai a ciki zaka sai takardun da za a yi bincike duk wanda zai zo statement yayi a ciki zaka sai takardar da zaka tafi rubuce rubutan ka a matsayin ka na DPO a ciki zaka yi wa motar ka sabis ka gyara a ciki zaka biya yan sandan ka in sun yi tafiye biye. ka biya kanka kai ma kudin kwanan daji kudin kwanan daji duk a wannan dubu arba'in fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in banda local government da sabon state government da suke dan taimaka musamman a nan arewa wallahi aikin da sadda ba zai yi ba ba zai yi ba sauraro ƙarshen shirinmu kenan a wannan karin sai kuma a shirin mu na gaba za ku ji mu da wani sabon batun ful ibrahim alfa ahmed a birnin washington dc ke cewar a huta lafiya. rana ga Mustapha Nasiru ba tsari zai gabatar da sharhi ko kuma rahotannin wasu jaridun Arewacin Najeriya. Sharhin jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar leadership da ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa matsalar rashin tsaro a jihar kaduna ya sa sufeto janar na 'yan sandan najeriya mr solomon arase ya tura mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya mai kula da shiya ta bakwai aig bala nasarawa domin ya tabbatar da ingantuwar tsaro a can jihar ta kaduna a can bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ba da labarin yadda mambobin majalisar dokokin jihar nasarawa suka dambaci a zauren majalisar saboda batun naɗin shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar Nasarawa. jaridar blueprint ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da batun gobaran nan da ta haddasa asarar ɗimbin dukiya a kasuwar sabon garin kano inda jaridar ta ce gwamnatin jihar kano ta sanya attajirin nan na afirka alhaji aliko dangote domin ya zama shugaban kwamitin neman gudunmuwar kuɗi domin sake gina kasuwar a gefe guda kuma jaridar ta blueprint ta ambato kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar anambra dr joy akabuke yana cewa a yanzu haka akwai mutane dubu biyu da ke ɗauke da cutar tarin fuka da ke shan magani a can jihar ta anambra jaridar daily trust ta ɗaya daga cikin labaranta ne da ke ambatu na kusa da dr yusuf mai tamasule ɗan masanin kano yana ƙaryata labarin da ake bazawa na cewa mai tamasulen ya rasu a can sashe guda kuma jaridar ta daily trust ta ci 'yan sanda sun cafke mutane goma sha biyar da ake zargin masu satar jama'a ne a jihar kaduna daga cikin waɗanda aka kama dai hadda waɗanda ake zargi da saci malaman kiristocin nan guda uku da kuma sojan nan mai mukamin kanar wanda daga bisani aka tsinci gawarsa a mace a can cikin jaridar people's daily kuwa ta ce 'yan sanda sun ɗauki matakin rufe ofishin jam'iyyar pdp na jihar kebbi saboda rikicin da jam'iyyar ta pdp ke fama da shi a can jihar Kebbi. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala sharhin jaridun wannan mako da kuma ɗaya daga cikin manyan labaranta da ke nuna cewa rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta cafki wani mai unguwa tare da wasu mutane hudu saboda zarginsu da hannu a wani mummunan kisan da aka yi wa wasu mutane goma sha uku a can ƙaramar hukumar Maru da ke cikin jihar Zamfarar. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraron mu Assalamu alaikum mai magana hajiya ogurgu tsaro mai kreda a kasuwar alabarago yan kaji haba shugaban kasa muhammadu buhari ka tuna fa yadda talakawa suka sha wahala a wajen zaɓenka don allah ka duba ga matsalar babu shakka mun gode wa allah dangane da harkar tsaro alhamdulillah amma ta bangaren rayuwa babu shakka babu daɗi domin ga dai tsadar kayayyaki haka kuma aka ƙara da man fetur babu ya kamata shugaba buhari ka rinsa idan ka fa kan wa'annan da suke kusa da kai ko kuma wa'anda suke ba su da tausayi suke kawo wa talakawan najeriya matsala ka rinsa idan ka abin da ya ba daidai ba sai kamata a raga mashi ba don miliyoyin jama'a suna cikin matsuwa tsananin matsuwa ya kamata buhari yadda aka san ka da karka canta don allah karka sauya yadda aka san ka da suna cikin matsala babu shakka kasar nan ka tausaya ka duba kai wani abu dan Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari Assalamu alaikum mai magana Hajiya Ugu Garo mai tireda a Alabara Albarago Assalamu alaikum ni ne Usman mai cajin Hansel kara shanu Olodo Ogun State Nigeria ina kira ga al'umma da Allah mu taru mu taya shugaba Muhammadu Buhari da addu'a Allah ya bashi nasara akan wannan kyakkyawan fata da yake da shi a ƙasar najeriya saboda gaskiya buhari yana da kyakkyawan niyya a wannan ƙasa mutum ko ɗan adawa ne ya san da cewa lallai janar buhari yana da kyakkyawan fata a ƙasar nan sai dai in ya ƙi faɗi saboda don shi ɗan adawa ne sannan kuma ina kira ga ma'aikatan sashen mai na feturol a ƙasar nan su ji tsoron allah su yi aiki da gaskiya kamar yadda an ka umurce su su guji duka abin da ke kawo tsaiko ga samun man ga jama'a a ƙasar nan sannan kuma ina kira ga shugaba muhammadu buhari don allah ya yi hankuri ya yi hankuri ya ƙara kula ga ma'aikatan man feturul duk wanda bai yi aiki daidai ba a fitar da shi a yi mishi bitar da kulli sannan a sa waɗansu in mata kama ma a fitar da su daga aiki in ba su yi da gaskiya a sa waɗansu tunda ba su kaɗai ne sun ka iya aikin ba akwai waɗansu sun ƙware da wannan aiki suna neman su yi aikin tsakani da Allah ba su samu dama ba wannan shine ra'ayina salamu alaikum assalamu alaikum muryar rediyon amurka mai magana Ilyasu Bello Jega bakin gulbi jihar Kebbi Najeriya. Muryar redo Amurka ina fatan za ku isar min da na ga Malam Shehu Garba kakakin Buhari. to malam shehu garba ka ce single account ɗinku ana iya samun dala tiriliyon ɗaya hadda wani abu da kuma wani account mai naira tiriliyon uku to duka dai fa ba shi ne a gaban 'yan najeriya ba ka kuma faɗa cikin bayanan ka ce za a yi ruwan kuɗi 'yan najeriya sai sun yi mamakin da kuɗi za su kewaya to kamin a yi ruwan kuɗi da Allah ya kokari a yi ruwan fetur domin 'yan Najeriya suna cikin akuba ta rashin man fetur masalan arewacin Najeriya da na cikin nisani zan iya baka labarin jiya Kebbi wasu wurare har an fara sayar da kadajin shinkafa domin ga shinkafa nan tana lauki ba babu fetur din ba da ko kuma ba din saye ne sai mutum ya zo ga kadadin shinkafa sai ya kawai da ya ce ta sayarwa ta idan akwai wani mai hali da shi ne zai ya wannan kada da ya ci gaba da bata ruwa gobara ce ta riga ta kama wancan yana janyowa ruwa ga rigiya ya bokiti ɗaya ya je ya watsa ya koma janyo bokiti ɗaya ya je ya watsa wannan ya je shi duran baki rijiya na ta tare ruwan wace sun taru zai je ya watsa domin kashe gobara shin da shi da wancan wane ne ya wani hikima wanda ya rika ɗiba da daidai yana watsa sabida haka wallahi talakawa suna cikin halin kakanika abin da ya shafi matsalar man fetur kamin a yi ruwan kuɗi to do Allah ya yi kokari a yi ruwan man fetur domin talaka su fice daga cikin akubar da suke na gode biyo da fatan za ku isar da sako na ga malam shehu garba mai magana Ilyasu Bello je ga bakin gundi kafin mai sallama ga takaitattun labarai Shekaru biyu jere matasa daga Najeriya na cimma wani babban burin da ɗaliban makarantar sakandare kalilan ke cimma wato samu a ɗauke su a dukkan fitattun jami'o'in Amurka da ake kira Ivy League. An ba Augusta Wanamzu Nna wadda iyayenta suka ƙaura zuwa Amurka daga Najeriya daga nan zuwa ɗaya ga watan Mayu ta zaɓi makarantar da take so ta tafi daga cikin waɗannan fitattun makarantu. bara wani ɗalibi haifafan najeriya harold eke ya zaɓi zuwa jami'ar yale bayan da shi ma aka ɗauke shi a dukan jami'o'in duka ɗaliban biyu dai sun yi karatu ne a makarantar sakandare ta elmont memorial da ke new york an kuma ɗauki manzuna a waɗansu ƙarin jami'o'i hudu da ta nemi shiga da suka hada da jami'ar john hopkins jami'ar fasaha ta massachusetts jami'ar new york da ake kira nyu da kuma makarantar fasaha ta rensselaer wa manzunna ta shaida wata tashar talabijin cewa ko da yake an haife ni a nan amurka na ziyarci najeriya a lokuta da dama na kuma ga yadda 'yan uwana da ba su da irin wannan dama na samu saboda haka dukan abin da zan yi zan tabbata ya daga mutuncin najeriya Allah kai mu. Tare da fatar za a ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na